ونبئهم عن ضيف إبراهيم kuma ka sanar da su labarin bakin annabi Ibrahim daga cikin mala'iku waɗanda suka zo masa da albishir na haihuwar yaro da labarin hallaka mutanen annabi Lod.